ƙarshe ranka daɗe maganar eh, kidnapping ko kuma satar mutane don karɓan fansa ah, tana da alaƙa da wannan maganar tsaro da ake ganin akwai mataki da ake so a ɗau mai gwamnati ke yi ne kwarai da gaske maganan ah, satar mutane ya dame mu kwarai kuma ba na son in shiga cikin maganganun tsare-tsaren da muke na kawo ƙarshen wannan abun tsakaninmu da ah, jami'an tsaro abinda kawai zan tabbatar ma al'ummar jihar kaduna shine wallahi muna iyakan ƙoƙarinmu amma abu ne wanda watakila ya fi karfin jiha sai gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda za a farma masu satan mutane dinnan lokaci ɗaya a duk jihohi domin aka koro su daga jiha nan za su koma wannan jiha in aka kore su daga nan su koma wannan saboda ka aiki ne wanda kila sai an tsaya an yi tsari an far musu gaba ɗaya nan da suke ɓoye a shiga a fito da su da sauransu amma muna iyakan ƙoƙarin a nan jihar kaduna mun an kama masu satan mutane fiye da ɗari 400 yawancinsu uku da wani abu duk filani ne filani 'yan shekara sha 18 zuwa talatin, saboda haka kullum in na zauna da shugabannin filani ina gaya musu cewa wannan abu da yake faruwa ya kamata su tashi tsaye a yi maganin shi domin satan mutane fashi da satan shanu baya cikin fulaku baya cikin halin bafin latani to me ya faru kuma su shugabanni dole su tashi tsaye su gyara amma mu abinda muke gwamnati muna da tsare-tsare akwai na'urori da muke da muka saya da wayanda za mu saya domin mu ci gaba da iyakan kokarinmu mu kawo ƙarshen wannan abu allah ya sauke